Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ta da fatar an sha ruwa lafiya. Yanzu haka agogon gundumar Columbia na cewa karfe uku da rabi na yammaci. a wannan rana ta yau litinin biyu ga watan maris shekara ta 2026 mai jagorantar shirin yusuf aliyu harande tare da saudat kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku bayan mun kawo muku labaran duniya muna tafe da rahoto akan haɗakar buɗe baki da aka gudanar tsakanin mabiya addinin musulunci da na kiristoci don inganta fahimta a tsakani. Mun yi sama da shekaru goma sha biyar mun kafa wannan al'ada na zumunci tsakanin al'umma Musulmi da krista. Kana mu duba tsohuwar al'ada ta tashe tun daga goma ga watan Ramadan. Suna biyan gidaje-gidaje, gidajen mayan mutane da mutane masu alhurma duka ana bin gidajensu ana wannan tashe. Kamar kowace rana irin ta yau, Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da shirin muna na duke tsohon ciniki. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. ana ci gaba da fafata yaƙi tsakanin ƙasashen Isra'ila da Amurka da ƙasar Iran. Faɗan ya ƙara tsamari a yau Litinin kuma ba a ga alamar ƙarshen sa ba. Isra'ila ta kai wa ƙasar Lebanon hari tana maimai da martani ga harin da ƙungiyar Hezbollah suka kai mata. Ita kuwa fadar Tehran ta harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi na drone zuwa ƙasashen tekun fasha da filin sansanin sojin sama na Bahrain har zuwa can ƙasar Cyprus. Ƙasar Kuwait kuwa ta harbo jiragen yaƙin Amurka biyu isa kuskure, dukkanin mutane shida na cikin jiragen sun tsira da ransu. Wani hoton bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yarda da sahihancinsa ya nuna ɗaya daga cikin jiragen yana yin ƙasa yayin da injinansa ke kamawa da wuta. Har ila yau Amurkan ta ce sojojinta hudu sun mutu, amma bata ba da bayanin ta yadda suka rasa rayukan nasu ba. Wasu jami'an Amurka su biyu sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa mutane uku na farko da suka rasu an kashe su ne a sansanin soji a Kuwait. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da kira ga 'yan ƙasar Iran da su tashi su hamɓarar da shugabanninsu, kuma ya ce harin da ake kaiwa zai iya shafe makonni. Su kuma shugabannin addini na Iran ba su nuna wata alama ta yada makamai ba. Wani malamin makaranta a Iran Morteza Sadiki da ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho ya ce harin Amurka da Isra'ila yana kakkashe yara kuma suna kai hari asibitoci. Ya ce wannan shine demokradiyyar da Trump yake so ya kawo mana? Farko hukumomin Iran sun kashe mutane da ba su ji ba su gani ba, yanzu kuma Isra'ila ta Amurka na kashe mutane in ji shi. Farashin kasuwar yawon buɗe ido a kasuwannin hada-hadar hannun jari ya faɗi a yau Litinin, inda ya asarar dala miliyan dubu ashirin da biyu da miliyan shida saboda kawo ya matsi a tashin jiragen sama masu ɗaukan matafiya da yakin Amurka, Isra'ila da Iran ya haifar a duk faɗin duniya, ya kuma sa an rufe manyan tasoshi a gabas ta tsakiya. Farashin man fetur kuma ya yi tashin goron zafi. Masu nazari sun yi gargaɗin cewa wannan hargitsi zai iya shafe makonni ana cikinsa. Tasoshin jiragen sama na Dubai da Doha sun kasance a rufe yau kwanaki uku, inda dubbannin matafiya suka shiga halin ƙila wakala. Wannan ita ce mafi girman matsala da zirga-zirgar jiragen sama ta taɓa samu tun bayan lokacin annobar corona. Farashin man fetur ya tashi da kashi goma sha uku cikin ɗari, wannan shine ƙarin farashi mafi yawa da ba a samu irinsa ba tun a watan Janairun bara. Tashin man ya biyo bayan rufe mashigin ruwa na Hormuz da Iran ta yi, inda a nan ne ake jigilar kashi biyar na ɗanyen man fetur na duniya ta gabar bakin tekun Iran. Farashin hannun jari na jiragen jigila na Amurka ya faɗi. American Airlines da United Airlines sun faɗi da fiye da kashi shida cikin ɗari. Wasu kamfanonin jiragen sama 29 da gidajen kwana na hotel da kuma kamfanonin tafiye-tafiye sun yi asarar miliyan 22 da miliyan shida a kasuwar hada-hadan hannun jari a yau litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu a harin da wasu mutane da ba a san ko su waye ba suka kai yankin gudanarwa na Ruweng a Sudan ta kudu ya kai 169 inda aka samu ƙari kan ƙiyasin baya na mutane 122 da aka yi a cewar ministan sadarwa na ƙasar a yau litinin. Tashin hankali a ƙasar ya yi tsamari a watannin baya-bayan nan abin da ke barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka wanzar a shekarar 2018. Harin na kwanan nan ya auku ne a Abilholm a Ruweng lokacin da matasa daga yankin Mayom a jihar Unity suka farma garin a rinka gwabsa fada fiye da tsawon sa'o'i uku a cewar ministan sadarwa James Moneylock. Daga cikin waɗanda aka kashe casa'in fararen hula ne yayin da saba'in da tara kuma sojojin gwamnati ne. Adadin mamatan zai iya ƙaruwa, in ji ministan. Prime Ministan ƙasar Senegal Usman Sonko ya ce a shirye yake da ya sauya shekar jam'iyya ta gwamnati ya koma jam'iyyar adawa idan shugaba Basiru Dimaye Faye ya karkata daga manufar jam'iyyar. Ana zaman zulumi a ƙasar tun bayan da aka samu tashin hankali a jami'o'i da kuma doguwar magana tare da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF yayin da Senegal ke ƙoƙarin haɗa kuɗaɗe ta kuma tattauna sabon tsari na samun rance daga asusun na IMF. Saɓani tsakanin shugabannin biyu zai iya kawo tsaiko wajen tattaunawa da IMF ɗin. IMF ta tsaye da shirin ba da tallafi na dala miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari takwas a shekarar dubu biyu da ashirin da hudu bayan da gwamnatin Sonko ta bankaɗo wasu basussuka da gwamnatin baya ta gaza bayyana su da suka kai kiyasin dala miliyan dubu goma sha ɗaya. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na rediyon gta amurka ke magana daga birnin washington dc yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni a jiya ne dai aka gudanar da buɗe baki da aka kwashe kimanin shekaru goma sha biyar ana yi tsakanin mabiya addinin musulunci da na kiristoci a jihar kaduna akan gudanar da irin wannan buɗe bakin ne don ƙara samun fahimtar juna ga mabiya addinan mabambanta. Wakilin GTA Aliyu Bala gerangi ya yi muna nazari kan wannan buɗe bakin. tsohon ministan matasa da wasanni na najeriya ne barista salman dalun ya jagoranci tawagar fitattun malamin kirista daga arewacin najeriya zuwa taron buɗe bakin azumin ramadan da aka gudanar a kaduna inda aka sake jaddada al'adar shekaru sha biyar da karfafa zaman lafiya haɗin kai da fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista muna wa allah godiya domin rayuwar shi babanmu shehi sheik dayaru bauchi wanda ta dalili shi ne muke taruwa a nan yau mun yi sama da shekaru goma sha biyar mun kafa wannan al'ada na zumunci tsakanin al'umma musulmi da krista a duk inda yake dole ya yi mana gafara domin bana mun zo da tawaga fiye da kowane lokacin da yake ba mu yi haka domin a muna so mu munafance shi bane amma mun yi haka na cikin nauyin zuciya da juyayi cewa mun zo ginin yau ba shi shi sheik ɗaya rubauci mutum ne wanda a nigeria ba a taba yin mutum irin shi ba a nasa bangaren jagoran majami'ar ekwa chris evangelical life intervention ministry da ke kaduna yohana buru ya bayyana mahimmancin wannan lokaci na ibada yana mai cewa azumin ramadan da na land sun zo lokaci guda a wannan shekarar. Dillin zuwanmu abin da muka saba ne shekara da shekaru mukan zo mu tare da babanmu kakanmu shehi wanda Allah ya kira shi zuwa ga hutawa to ga magadansa suka bayana suka ci da wannan al'adan da muka saba yi tare da babanmu kakanmu sheikh dahir bauchi wanda ya huta mun zo ne domin mu cika da wannan al'ada na fahimtar juna kyautata zamantakewa mu da juna kyakkyawan mu'amala da juna nunawa juna kauna da zaman amana tsakanin musulmai da kristoci yadda za a fahimci juna don a yi gudu tare a tsira tare to babanmu ya bamu wannan daman to yau ya kawar da duniya ga magada suka zo in ban kuskurewa ban kai mako guda na zo nan ba na zama magana da shi sheikh ibrahim baban mu. ya ce simon alkawar da sauran 'ya'yan cewa wannan abin da babansu ya kafa ya bari ba za su bare ba dole mu ci da wannan to wannan babban nasara ne domin kristoci da musulmai su fahimci junansu cewa mu makwabtan juna ne mu abotan addinai ne duka muna ikira muna bin addinin annabi ibrahim ne kuma muna ikira dukka littafin sokakku ne mun koyar da annaba da tashi alkiyama to in gaskiya ne to akwai makubtaka cikin bil'adama akwai mu abutan addinai wannan littafi da Allah ya sauka ba a kuskure ba ne don da haka dole mu zauna ta da junanmu mu fahimci junanmu masu iya magana sun ce hako da harshe suna tare sukan saba wa juna za a iya samun wannan amma samun wannan shi da kai ga matakin sasantawa fahimtar juna a yi gudu tare a da jawabinsa a madadin iyali shak ibrahim dahiru usman bauchi ya gode wa tawagar kiristoci bisa amsa gayyata da kuma ci gaba da raya manufar haɗin kai da mahaifinsu ya assasa to gaskiya ba ma jin daɗin abin da yake faruwa na kashe-kashe na tsakanin addinai da kuma abubuwan da yake faruwa wanda yake faruwa na sashi sacen mutane da sauran masifu a cikin ƙasa to ba komai jawo ka ba illa mu koma kofar allah mu roki Allah ya yi mana albarkan wannan azumi da muke yi da kuma fatan Allah ya ya wanzar da alheri a cikin ƙasa duk wahalolin da ake cikin na Allah ya yi amin Allah ya kawo mana alheri amin Allah ya sa mu gama lafiya amin amin shi kuma shek wanda ya haɗa mu akan wannan zumunci Allah ya saka masa da alheri amin assalamu alaikum wannan taro dai ya tabbatar da cewa iyalan za su ci gaba da inganta zaman lafiya da kyakkyawar alaƙa tsakanin mabiya addinai tare da kira ga 'yan najeriya da su kasance masu yawan addu'a da jajircewa wurin zaman lafiya cikin lumana da duk kalubale da ake fuskanta aliyu balagirangi daga gombe a najeriya fatar Allah ya ƙara haɗa kan juna baki ɗaya. Duk cikin watan na Ramadan, bisa ga al'ada akan yi tashe wanda ya ƙunshi barkwanci da nishaɗantarwa a ƙasar Hausa, wannan tsohuwar al'ada ce. Wakilin GTA Ashuru Alhaji Muktari daga jamhuriyar Nijar ya aiko muna da ƙarin bayani akan wannan al'ada a yankin nasu. ga bisa al'ada ana fara kaddamar da bikin tashe ne a goma ta tsakiya na watan azumin Ramadan a fadar mai martaba sarkin Abzin inda ake haɗuwa da masu kula da wannan al'ada da kuma ɗimbin jama'a maza da mata da suka halarci wajen don kashe kwarkwatar idanunsu. an kuma shafe tsawon shekaru ana wannan al'ada abdulrahman turawa shine masanin tarihi a fadar mai martaba sarkin agadas kowace shekara Eh, sarkin tashe na eh, sultana na abzin yana zauwa ƙarshen kwana goma na farko ya nemi izini ga mai martaba sarkin abzin saboda ya fara kewaye na gari bisa tashe wannan al'ada ana yin ta farawa goma na biyu inan goma na farin su ne ake cema goma na marmari goma na biyu su da ake cema goma na wuya kenan ana annashuwa ana ah, wasanni sai cikin kwana goma nan sai a ga an yi su a gaggauce to wannan himma da ake ba mutane shi ne mahimmanci wannan tashen da ake yi suna biyar gidaje-gidaje gidajen mayan mutane da mutane masu alhurma duka ana bin gidajensu ana wannan tashe to kuma tashe yadda kuka gani da matasa da mata duka suna tare da wannan al'adar wadda yake shekaru da yawa da ake yin ta cikin abzin. Babale sarki shine sarkin annashuwa a masarautar Agadas ya ce wannan al'ada ce da dadda kuma bunƙasa ta zai sa matasa su riƙe al'ada. Kuna gani tubarakallah duk shekara muna towa tare da samari da 'yan mata da yake sun ma sun hankali bisa wannan al'ada tamu. saboda al'ada ce wanda yake in dai ana yin Allah ra komi bai samuwa kuma komi mutane za su gane za a koma musu tafarki na gari saboda shi ne kake gani yanzu ga su waɗanda kaga matasa yanzu su ne waɗanda manyan gobe su muke koya ma kasan da ta ɓace amma yanzu da yake mun maido ta alhamdulillah yanzu eh, mun samu ci gaba kwarai kusa gare ta saboda eh, ba mu ba kaɗai gari duka yana murna da wannan lokacin in ya zo dama Allah Allah suke kama a zo ya zo goma ga wata eh, don mutane su fito su fito tsafi ma su zo su yi kallon mutum da waɗansu hakuka suke in sun gamu. masu tashan dai na bi wurare daban-daban ko gidajen manya don kai gaisuwa ta barka da azumin ramadan ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar To da fatar Allah ya maimaita muna na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. Amin. Yanzu kuma lokaci ne da na ba batsari zai shigo. Na duƙe tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na duƙe tsohon ciniki. shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo musamman a kasashen yankin afirka ta yamma da ma sauran kasashen duniya to a cikin shirin na wannan mako za mu ji ƙarshen tattaunawar wakilinmu isa lawal ikara tare da farfesa shehu adamu dan fulani akan kalubalen manoma a yankin arewacin najeriya wanda muka fara saurari tun makonni biyu da suka gabata. Akwai rahotanni da yake nuna a karkara yanzu shirye-shiryen yi wa yara aure da yawa an dakatar da shi. Saboda babu abin da za a yi wannan hidiman auren. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shirin, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla, to yau za mu ji ƙarshen tattaunawar Isa Lawal Ikara wakilin gta hausa a jihar kaduna tare da farfesa shehu adamu dan fulani sun dai gudanar da tattaunawar ne jim kaɗan bayan kammala taro na hukumar kula da yankin arewa maso yammacin najeriya da aka gudanar a kaduna a kwanakin baya to yau da ya farfesan ya ɗora ne akan halin da manoma ke ciki da kuma ƙalubalen da suke fuskanta ga ci gaban tattaunawar to alhamdulahi a ah, shi sha'anin tattalin arziki abu ne ba mutum ɗaya ke shafa ba misali yanzu shi manomin da inda ya sayar da masararsa ya mai da kuɗin shi da ya kashe zai yi tunanin ya gyara gidansa ya ɗanyi fenti hmm. kamar yadda ka faɗa kila 'ya'yan shi aure ga ta nan kaɗai mai siminti ya shigo mm. leburori za su ci abinci mm. ah, kafinta zai ci abinci don za a sayi wa'annan gadaje mm. mai mota zai yi jigilan ɗauko gadan mai fenti zai zo ya fentin to yanzu duk ilahirin wa'annan abubuwan ba su akwai rahotanni da yake nuna a karkara yanzu shirye-shiryen yi wa yara aure da yawa an dakatar da shi saboda babu abin da za a yi wannan hidiman auren to ni kuma a tunanina shine a wannan ba wai ya shafi manomi ne kaɗai ba mm. har da shi wanda yake ganin abin bai shafi shi ba yake murnan ai da manoma sun gallazawa mutane mm. duk da na yi bayani cewa manomi fa na karkara ba shi ya kawo wancan tsada ya gallaza wa mutane ba mm. a lokacin da abin ya yi ma wahala shi ma ya shiga wahala 'yan kasuwa ne saboda gwamnati ta ƙi ta shiga harkan ta rika stabilizing ah, prices. prices mun zo mafita ina so in ji me kake nufi gwamnati ta shiga amma yanzu ga dai na biyu kuma maganan karyewan tattalin arziki ba za a yi noman rani ba noman ranin nan yana ɗaya daga cikin babban abin da yake haifar ma da mutanen mu na karkara samun a ah, ah, kuɗin ah, shiga to yanzu ya zama ba shi waɗanda za su fita su yi leburancin su yi ban ruwan masu sai da fetur masu sai da gaba ɗaya dai in ka kalli al'amarin to za ka gane arewa akwai matsala saboda kashi 60 zuwa 70 daga cikin 100 na kuɗin da ake mu'amala da shi a arewacin najeriya mm. musamman a ƙauyuka da karkara kuɗi ne wanda ya fito daga harkar mm. albarkar noma mm. to yanzu noman ba a mamayar da kuɗin da aka yi ba ba a ma ci riba ba hatsin ma bai sayu ba saboda haka kaga duk wannan hidima na kasuwanci da za a yi shi a arewacin Najeriya kusan za a iya cewa ba shi sai dai ubangiji Allah ya kawo mana sauki daga nan zuwa wani lokaci kuma mu ga matakan da gwamnatin za ta dauka domin in mun zo tattaunawa za mu faɗi hanyoyin da ya kamata a bi domin a samawa wa al'umma sauki. ka ji fargabar da wasu ke cewa banda noman ranin ma baɗi in ana raye kila noman ba zai yiwu masu noman su dawo da damunar ba saboda kila wani ya ci bashi bai biya ba ko ya karɓi gona bai galla ba ko wani amma haka. in ba san wannan haka yake domin hatsin da aka sayar shi za a ɗauka a sai taki a sai maganin feshi to yanzu ka gama sayar da hatsin ka biya 'yan ƙananan buƙatunka takin da kake bukata buhu sittin ne ko saba'in ragowan kuɗin zai iya sayan buhu biyar ne ko goma kamar yadda ka faɗa kuma masu yi ɗaukan gona su ba da galla yanzu zai zamanto ba za ma su iya ɗaukan gonan ba saboda babu kuɗin da za su ɗauki gonan su biya galla to wannan zai shafi noman da za a yi na shekara mai zuwa duk da wasu in kana karanta shafukan sada zumunci na social media mm. sai ka ga suna murnan mm. ai gara abincin ya faɗi muna so abinci ya sauki kowa ya samu abin da zai ci amma a fitar da tsarin da shi mai nomawa ba zai shiga tasko ba mutane suna manta cewa akwai ɗan kasuwa a tsakani tsakanin manomi da su masu saye su ci mm. to akwai wani yana nan a ɓoye sunan shi ɗan kasuwa mm. shi za mu yi jawabin shi ma idan lokaci ya zo. to yanzu eh, ina ganin saboda akwai yiwuwar mu buɗe layi da wuri saboda mutane abin ya shafe su kuma za ka rinka ɗan babba da amsoshi amma yanzu ina mafita me za a yi a fita daga wannan matsala da kuka hango. mafita ita ce hanya biyu zuwa uku. na ɗaya bayani da shi ministan gona ya yi a lokacin da aka yi taron a cibiyan ma'aikatan gonaki wato agricultural council a nan kaduna mm. ya nuna gwamnatin tinubu ta ji daɗin wannan shiri saboda haka za ta ci gaba shigo da abinci za ta ci gaba da shigo da abinci domin in ka je ka duba shafin ma'aikatan gona na america wato department of agriculture online za ka ga suna bayanin cewa Najeriya za ta sake sayan masara a hannun Amerika a shekara na 2026. To wannan ba daidai ba ne. Abin da ya kamata yanzu gwamnatin Najeriya ta yi shine ta dawo ta sayi masara a hannun waɗannan manoman. da masaran take nema ta kwantai da farashin ta ya yin kyau da farashin ta ya komawa ta mayar da kuɗin da aka noma ta to ita ya kamata a zo a saya a dakatar da sayan wancan masara daga kasashen waje. Ah, na biyu shine da nake cewa gwamnati ta ki shiga duk duniya babu ƙasa guda ɗaya da take rabuwa da harkan food security ɗinta wato harkan hidiman abinci ya mm. zama a hannun 'yan kasuwa kullum yana hannun gwamnati ne idan aka noma hatsin nan ya fito kowa ya san yakan fito a Septemba, Oktoba, Nuwamba mm. kuma yana fitowa da araha mm. To a lokacin gwamnati ne ya kamata ta fito ta saye shi da yawa sai ta koma ta ajiye. Ta sai buhu misali a dubu arba'in lokacin da ya kai arba'in da biyar ya kai da takwas ta ga zai kai hamsin sai ta sako nata mm. in ta turo shi kasuwa sai ya sake dawo da shi arba'in zuwa arba'in da biyar mm. idan ta ga zai faɗi ƙasa ya wuce arba'in ya kai talatin da wani abu sai ta tsaya sai ta ƙi kawowa to haka gwamnatoci suke yi agricultural price stabilization mm. su saya su ɓoye in yana da yawa lokacin da ya tsada su fito da shi to sai farashin ya ƙita tashi to amma a najeriya sai aka bar 'yan kasuwa ɗan kasuwa ne zai sai tirela ɗari biyu tirela ɗari uku ya jibge a store ya saya a arba'in za a kira shi a ce alhaji e masarar nan fa ta kai tamanin zai ce in ta rufa ɗari a kira ne. in ta rufe ɗarin aka kira sai ce ran da ta kai ɗari da ishirin a kira shi bai sake ta ba to da ko ba a sake ta ba ba za ta faɗi ba to wajibi ne gwamnati yanzu ta fito da wannan tsarin na agricultural price stabilization ta rika saye in yi arha in zai yi tsada ta dawo da shi kasuwa abu na uku shine ba a son gwamnati ta ƙayyade kuɗin kayan abinci a duniya ta ce a buhun shinkafa kar ya wuce kaza buhun masara dole ga yadda za a sayi shi amma ana da wani abu da ake cewa minimum price guarantee shine a ce buhun masara tun da yana zuwa a gama noma shi misali mm. ya zo hannun manomi har gida a dubu arba'in da biyar mm. to kada ya kasa dubu arba'in da takwas. to madalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani makon cikin ikon allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hukumar gidan rediyon gta hausa da ta ba da dama aka kawo shirin da kuma bakon namu farfesa adamu dan fulani da ma shi kan shi isa lawal ikara da ya ba da gudunmuwa aka kawo shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya to gaida na batsari yanzu kuma ga bala bronco da labaran wasanni a takaice bayan rashin nasarar ta samu a hannun kungiyar kwallon kafa ta arsenal mai horar da kungiyar kwallon kafa ta charles lane ya koka kan batun yawan kati da kungiyar take samu musamman jan kati a sauran wasanninta a baya-bayan nan kungiyar dai bayar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke ta da kwallo biyu da daya dan wasanta mai suna fedro neto ya samu jan kati bayan da ya samu katin gargadi kafin jan katin kan haka ne mai horar da kungiyar ya bayyana damuwarsa kwarai wajen ganin yadda kungiyar take samu koma baya wajen karban kati da kuma yawan kwallaye a raganta to daga nan kuma za mu lega bangaren saye da sayarwa a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa za mu duba mu ga cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona za mu iya ce ta cimma nasarar ta wajen mallake dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united marco rashford wadda ta karbe shi aro a farkon kakar nan da muke ciki sai dai tiki ta kaya ta ki karewa tsakanin manchester united da kuma barcelona yadda kungiyar ta barcelona a yanzu ta cimma yarjejeniyar kara kwantrakin dan wasan na zuwa shekaru uku ta tare da biyan zunzurutun kuɗi fan miliyan 26 inda dan wasan rashford ya amince ya rage albashinsa don raba gari da kungiyar ƙwallon kafa ta manchester united crystal palace za ta toshe dukkanin wasu kofofi don ganin cewa ta hana dan wasanta dean henderson komawa waɗansu ƙungiyoyi inda aka alakanta shi da komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta tottenham daga nan za mu lega ƙungiyar ƙwallon kafa ta west ham ne inda suka nuna sha'awarsu na ganin cewa sun dauko dan wasan kasar mexico dan shekaru 24 da haihuwa santiago Diego Gimenez daga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan. Daga bisani muka lega kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ce za ta yi yunkuri don ta ga ta biya zunzurutun kuɗi fan miliyan 70 wajen sayan dan wasan baya na kasar Ingila Tony Livramento mai shekaru 23 da haihuwa wanda yake fafata wasansa a kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. dan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne ta sa kafan wando daya da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United wajen zawarci dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Uruguay David Nunes dan shekaru 26 da haihuwa Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. ana ci gaba da fafata yaƙi tsakanin ƙasashen Isra'ila da Amurka da ƙasar Iran. Faɗan ya ƙara tsamari a yau Litinin kuma ba a ga alamar sa ba. Isra'ila ta kai wa ƙasar Lebanon hari tana maimai da martani ga harin da ƙungiyar Hezbollah suka kai mata. Ita kuwa fadar Tehran ta harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi na drone zuwa ƙasashen tekun fasha da filin sansanin sojin sama na Bahrain har zuwa can ƙasar Cyprus. Farashin kasuwar yawon buɗe ido a kasuwannin hada-hadar hannun jari ya faɗi a yau Litinin, inda ya asarar dala miliyan dubu ashirin da biyu da miliyan shida. Saboda kawo ya matsi a tashin jiragen sama masu ɗaukan matafiya da yaƙin Amurka, Isra'ila da Iran ya haifar a duk faɗin duniya, ya kuma sa an rufe manyan tasoshi a gabas ta tsakiya. Farashin man fetur kuma ya yi tashin goron zabi. Masu nazari sun yi gargaɗin cewa wannan hargitsi zai iya shafe makonni ana cikinsa. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu a harin da wasu mutane da ba a san ko su waye ba suka kai yankin gudanarwa na Ruweng a Sudan ta kudu ya kai 169 inda aka samu ƙari kan ƙiyasin baya na mutane 122 da aka yi a cewar ministan sadarwa na ƙasar a yau litinin. Tashin hankali a ƙasar ya yi tsamari a watannin baya-bayan nan abin da ke barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka wanzar a shekarar 2018. Harin na kwanan nan ya auku ne a Abilholm a Ruweng lokacin da matasa daga yankin Mayom a jihar Unity suka farma garin aka rinka gwabza faɗa fiye da tsawon sa'o'i uku a cewar ministan sadarwa James Moneylock. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan da wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon GMT da Ghana. za mu sake da muku da wasu shirye-shirye. Godiya ta musamman ga abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya. Da wanda ya daidaita mana sautin shirin Yusuf Mustapha Batsari. Ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya, mutan gundumar Columbia kuma a wuni lafiya. Peace. salam.